wani aiki akan barayi na ɗauke shi ya kai kusan wata biyu daji an ce sai an kawo miliyan biyar da an kai aikin gari yau waye ni ce da sun ka zo su mutanen da ka aikin an ka ce su ta su gira ko mirare su ya kwana gira gari na wayewa sai an ka je na kwankwasa gira gaba ɗaya kaya sun yage an bashi kashi sun jijji mai ya samu tsirkiwa ba an shi kuɗin ba yan uwan ta ta su kuma an halibe su shi ɗaya ne an ka bari ana jiran a kawo kuɗi a halibe shi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 assalamu alaikum masu kallon barkan mu da haka a halin yanzu wana tare da wani bawan Allah wanda zamu so mu ji sunansa daga bakinsa menene sunanka sunana Mus'ab a malam Mus'ab ga ka a wannan ofishi na kare haƙƙin dan adam wasu sun kawo koki a kanka amma za mu so mu har sanin shekarunka nawa shekara ta goma sha shida daga wacce karamar hukumar mulki nan zamfara i zamfara a wacce a wani gari nan gusau a gusau akwai wasu mutane da sun ka kawo karaka cewa a kayo da risu wasu kuɗaɗe har naira dubu ashirin da takwas da sunan cewa za ka samu masu magani idan sun je nijar za su samu zinare da yawa mine ne gaskiya abin wannan ba gaskiya ba ne abin da suka bi na dubu goma sha uku dubu goma sha uku sun ka ansa hannunka dubu goma sha uku to kuɗin ne sun ka ansa hannunka kuɗin da sun ka gira ni ina cikin bukka sun ka ce in taso suna son in masu aiki sai sun ka bani rubu bakwai da sun ka bani rubu bakwai gari ya waye dan uwa ne zai ya ce shi ma yana son aiki sai sun ka ciki kuɗin sun ka koma rubu goma sha uku da sun ka koma rubu goma sha uku sai mun ka je daji da su mun ka yabo kasa an ka wanka an ka samu ta rubu ishirin mu uku ne mun ka rubu kusan ina ga shidda da biyar biyar sannan an ka ebe na abinci ciki to rubu bai ina sai ni bashi wannan mustapha su ni ce ya aji su hannu ne to dai aji su hannu ne sai mun ka hito nan gari ya ga waya za a sayarwa sai ya ce yana sayan waya sai ya ce min zai ɗauki cikin kuɗi na zai ɗauki rubu biyar ya hada da nashi ya sayi waya ya haɗa ya sayi mun ka je can garin mun ka shiga daji da marece ya je gida ce a turo mai rubu goma sha tara an ga turo mai mun ka je daji ya je iski ana wasa caca ta indomi ya buga nan nan take ya buga ta rubu biyar dan uwa ne mustapha shi ma ya buga ta rubu ɗaya da ɗari biyar da ya buga ta rubu ɗaya da ɗari biyar an ka canye shi ya je can ana rawa ana rawa dj ya yi karin kuɗi cikin dubu goma sha tara inda an ka turo gaba ɗaya ko da gari ya waye abin da ya rage gaba ɗaya rubu biyu mun kawo ma shi an ka ce rubu hudu za a kawo mu an ka raga muna an ka kawo mu rubu biyu har gari gari ya waye za a koma haraji ba mai kuɗi cikinmu an kashe kuɗin sai mun ka ce sai ni ce to mu je rajin wajen dila an shi kuɗi na mashin mun ka je to can ne da can ni ce musu zan dawo gari da ni dawo gari sai kawu na ya kira ni ta waya ya ce yana cikin bukkan ni ce ya ce in zo in haɗu da shiya da ni ta wani haɗe da shiya sai ya ce min gira an ce ko min ka ya rawo da min gira don haka ga wanda za su rawa gira in biyo su mu rawo sai na hawo mota mun ka rawo gira ni zo ya kira ni ya ce min in taho nan shiya a yadda haɗa aikin zai ya rawo ya rawo nan najeriya za a yadda haɗa aikin sai ni ce mai to yayi da ni gaya mai haka ne sai ni zo bi ɗata da ni zo bi ɗata sai wanga ganin shi wanda abba ba ne sai min magana ya ce sun ce suna bi na harko cewa an kai sun ce suna bi na rubu arba'in sai yanzu da an ka zo nan kuma an ka ce sun ce suna bi na rubu ishirin wai dubu ishirin da tara da takwas dubu ashirin da takwas alhalin kuma ni abun da nisan suna bi na dubu goma sha uku a waɗannan dubu goma sha uku da ka ansa hannunsu da su don zaka masu aiki wani irin aiki ne cewa sun ke suna son in mun je tun da sun sai yana aiki na gida in mun je da Allah ya taimaka musu a samu kuɗi kowa da kowa cikin mu in mun dawo mu sai mashin shi guda ya ce zai sai gida sai ni ce mai to ya ba matsala mu je mun ka je an ka zanna ga bukka ya sawo goro ya ce da Allah ya taimaka musu mun ka zanna ya sawo goro ana nan dai zanni kawai dan sun zo suna magana ana ƙara magana ya gaya min da yadda sun kai da ya gaya min da yadda sun kai ni ceto ya babu matsala sai ni dawo nan gida ni sai yanzu ya aiko ya zo ya mawa ne kawo ne magana an ka zo wajena an ka ce ana bi na rubu 28 alhali kuma rubu goma sha uku aka bi na sannan ni kuma wayar da an ka saye da rubu biyar ina an ka cika an ka saye wayar kagare kuɗi sun dawo abin da aka bi na rubu biyar 'yan ebe kuɗin waya bakin abin da nisa an yi kenan ka ce kana aiki a nan gida wani kala aiki ne kamar irin haka in mutum bai da lahiya ina iya taimaka mai allah ya taimaka ya samu lahiya tun ina kusan shekara bakwai nika wannan aikin sannan duk wasu mutane renan na yawa an dare an manya haka na yi masu wannan aikin duk wani wanda san inda ya da taimako ina mai wannan aikin sai babu mai kai na wajen malam imamu kura ya ce ban sun ina yin wannan aiki a abs Koke. da yake to ba su iya bawa an je wajen malam imam kura ya ce ba su iya bawa sai dai ya ba da magani dan abun ya sanyi to abun ya sanyi gaba ɗaya to da yake in dai mutum ya min magana aikin ko na bari gaba ɗaya na mance to wanda nika aikin da su dole sai sun zo sun yi magana aikin sannan dole sai sun yi magana an ba da kuɗi kaza kaza an kai ƙarshe hakanan ne abun da nisa an saba yi kuma ina zanne cikin bukka ba ni ni ce su zo masu aiki ba su ne iske ne har bukka sun ka tare ni sun ka ce in zo mu je akwai magana mun ka zagaya can bayan in ji mun muka nika sun ka gaya min ga yadda za a ga yadda za a ni ce masu to yayi mun ka je sun ka bayar da rubu bakwai guda zai cike kuɗi dubu goma sha uku kwarin da wannan gusar dubu goma sha uku kuma har yanzu dubu goma sha uku in nan ban taɓa su ba. tun da ka ce baka san a lokacin da ka fara wannan aiki ba su mahaifanka duk san san kana irin waɗannan aikace aikace an san ina wannan aikin tun lokacin ina aiki to akwai wani mutum wanda a can shi mu shi ma yana ba da magani tun lokacin yana ganin mayan mutane haka suna zuwa waje na in musu aiki to shi kuma lokacin ana zuwa waje ne shi ma sai ya nuna shi kishi zai yi to tun daga lokacin ne ce mu uwaye na wallahi sai ya hana ni zaman lahiya gida ni da zaman lahiya wallahi a awara yace sai ya zama sanadiyar haukacewa ta lokacin na to ina zannin da gira sai dai ni gani can dajin sakkwato wajen sanyin na an ka samu da wani mutum ya ganin cikin daji ya hito da niya an ka sa cigiya ta sannan gida an ka zo an ka gane ni lokacin ne an ka je da ni wajen malam imam kura to lokacin su kuma ko yaran an yi ajinjin da iska wajen malam imam kura inda yawa bai su an kaiwa ba su zuwa to sai ga yaran sun iske na habbuka sun kai magana sun kace in taso mu je dan harko su ma ga min ga yadda za a yi ba ok to kai da sun ka faɗi maka sun zo sun yi yunkurin su taimaka masu ne da sun kai magana an zo an masu magana da an ka zo an ka masu magana sai an kai jingari suwa da an kai jingari shi ya dubu bakwai sai ya ce dan uwa ne na so zai zuwa sai ya zo dan uwa ne ya cike kuɗin suka koma dubu goma sha uku da sun ka koma dubu goma sha uku mun ka je can daji mun ka yi aikin dubu ishirin an ka zo an ka raba kuɗi dubu shida da ɗari biyar to shi dan uwan nashi mustapha sai na ba shi ajiyar dubu biyar ina na rike saura in ci abinci sai mun ka zo gari ya ga wata waya ya ce yana son wayan nan naya ya ari cikin kuɗi na ya sai waya ni ce mai iya ara ya ce akwai wata yarinya nan garin yana son ya sai mata waya zai na gira da ya dawo kawu ne ya anshi waya ta yi wadda ya ne bata baba ne ya shi waya karin baba ne ya anshi waya ta ya ce bai bashi da Allah shi ma yan akwai yadda za a yi a yara allah ne wayan nan tashi ta hito ya rike ta ya ba waccan yarinya a waɗanne irin mutane kan ma aiki kuma ka tabbatar da an taɓa samun nasara ga aikin da kan masu wani aiki akan barayi na ɗauke shi ya kai kusan wata biyu daji an ce sai an kawo miliyan biyar da an kai aikin gari ya waye ni ce da sun ka zo su mutanen da ka aikin an ka ce su ta su gira komi rare sai ya kwana gira gari na wayewa sai dai an ka je na kwankwasar gira gaba ɗaya kaya sun yage an ba shi kashi sun jijji mai ya samu tsirikewa ba an shi kuɗin ba yan uwan ta ya ta su kuma an halibe su shi ɗaya ne an bari ana jiran a kawo kuɗi a halibe shi nin mai aikin sannan na wani aiki can ne an ɗauke mai mashin sabo an ganai shi ma na mai aiki ciwon kawo ya kawo da su kuma ya warke kuma har gobe ya gani siya min alheri to kai ah, akwai wata barazana da sun ka ce ka masu ta kisa menene gaskiyar ka masu barazana za ka kashe su idan su wannan ni ƙarya suke ba mu yi wannan magana da su ba dan gaba ɗaya ba mu mayar magana wai irin haka wai ai haɗa ga magana ba gaba ɗaya kwata-kwata ba mu yi wata magana ba dan ƙarya suka mini a waɗanda suke taimaka maka kana waɗannan abubuwa shin ko suna cutar da kai ko wani naka ni gaskiya ba su cutar da ni amma tun da wancan mutum ne ya min aje gaba ɗaya sun ka gurɓace gurɓacewa kamar ya kamar ana sani in je wajen yawo haka a tura ni wani raji haka sai an daɗe gida ana ta ba a ganna ba a to kai akwai wani taimako da kai sun ka taɓa maka ni taimako guda wanda an ka taɓa mai an yi aiki in mutum ya samu kuɗi za a ba za su iba su bani sannan duk wanda ya min asiri za a yi ƙoƙarin a walwale shi shi abin da an ka taɓa ni shi abin da suka ba sannan yan uwana kuma in sun shiga damuwa ana taimakawa da yadda Allah a samu maganin da an kawo su a bayan warki ya magana abin da shahi karatu tun da kace shekarun ka ba su da abin da shahi karatu ga karatu duk dai lokacin karatu ya sai na je makaranta yanzu kana karatun arabiya ina karatun arabi ina karatun boko hizon ka nawa na addini yanzu ga abun nan qur'ani hizo na 30 an muna an muna abun nan walima hizo 30 sauka ko har da cewa a ba sau ba har da cewa ba Ina haka ga aji in kun kai hizo kaza na hadda sai a haɗa ku gaba ɗaya a muku walima har yanzu kana ci gaba da zuwa makaranta har yanzu ina ci gaba da makaranta ya magana karatun zamani karatun zamani ina na ƙari sakandiri yaushe ka ƙara sakandiri ba abun ba gaba ɗaya ba JLC ni ƙari yaushe ka ƙari ta wanga abun nan wanda ya wuce wanga tam inda ya wuce to ya magana yunkurin wuce makaranta ta gaba sakandiri ana nan ne na bayar da kuɗi takarduna abu a bakanni ba in sun kare zan jona jan yau to ga karatunka suna taimaka maka wurin a gane karatu da sauransu ko koya karatu na ana taimaka min haka kuma ga sallah duk lokacin sallah ya sai ina je na yi ta abin da nika nuhi a karatun idan ka zo ran karatu kila za a ce wane ya yi na ɗai ko ya na biyu ko ya na uku ko ya na talatin ina yi wadda irin haka na uku na biyu amma ban taɓa yi wannan ɗaya ba to masha Allah na gode